بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل في الوالد الصالحين والصلاة والسلام على خير الوليد المرسلين سيدنا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين باب الإنسات للعلماء باب الإنسات باب البيان أحسن سوراري للعلماء أين أدل العلماء أسوراري ممنون ممنون سكون سكين saurari tare da nufi gaba da kada suna a jabin kawai wani mai halin kada a zai suna shi ba kawai wani na jaji kada a habar ne a liyon rodrikin a kuma rodrikin har abi zura daga abi zura yau na amurin har daga jari mu wannan kakan shi an da fiye a hakika mazu ala sallallahu ala'adai kuma kada ya ce majalilu mu a talata abu jari fi hadisi wala ga hanyar da ban fara idan cikin nasa ka ce wa mutane su tura za su shu fa qala ce la tajibu ba ali kufara kada koma kafirai bayana ai la su tukattiru a su kuma hada kada sashen ku su kagarta da tashi wa tattaki dole karo a su kuma hada ko halattar da tashi wuyan tashin tashi halatta tashi wuyan tashi a tashi wuyan tashi kada ku koma kafirai bayana ko kuma la ta shabbi gobe ku fari kada ku yi kama da kafirai ya dare ku ba a duk kuma ka ba da sashen ku shi kama shi kama sayoyin tashi kada ku yadda ku yi kama da kafirai za su shabbi gobe ku fari mun ta inda an kai doko cewa watan cewa ya dare ku ba a duk kuma ka ba a sashen ku shi kama sashi wuyan sashi shi kama sayoyin tashi mun ta ce nan wato bai da tawilin ta yi ko kafirci na nan ne ya kasance waɗanda musulmai ka yi tsakanin su ba wata fassara ba wata fahimta wadda ya kasance wani su shina akan fahimtar shari'a idan musulmai su kai faɗa da junansu akan son rai ko akan son duniya duk wanda su sanin sun kafirta alƙalin wani makasuru ke nari amma faɗa wanda ka faruwa tsakanin muminai da muminai kowane yanzu shi da tawilin da ya riga kan wannan da zai yi duk wannan ba zai kai su kafirci ba lalle ne kawai sun yi sun yi fa irin fa da kafirai saboda kafirai su ke yakan musulmai kuma su haranta ta jinin nan su don haka kashe kenan sun yi kama sun yi aiki irin aikin kafirai masu haranta ta jini na mummai don haka sai mazan Allah ce la tarjiku ba'in kufaran kada ku yarda ku koma kafirai bayana ya tare ku ba a dukkan rika ba a din sashen ko shi kama tsare wuyan sashi dan a to babu man sahabu al'adami idza fitila ayyun nas ala muqayyid ilmi ila Allah ta'ala babu man sahabu ba mai bayani a kan abin da an kaso da al'adami ga malami idan fitila idan aka tambaye shi aka ce mishi ayyun nas alamu cikin mutane wa ya kowa sani kawai kun da kuma idan Allah ya ce me ka sani ga Allah ya ce Allah shi ya sani to wannan wata shi a ci a sunna ta magabata idan ba a samu kuskure ba haka za a ce ba Musa alaihi salamu ya aiki da zahirin shari'a zahirin shari'a na biyu na musul na kuma wanzo na yau haka shi haka nan ba wani wanda ya ilimi ne zamani ne don haka da aka ce wata kuwa sai ce ana da cewa ya yi ana wallahu alam ana ni ni ke kowa ta ne ma ta ce wa lawa alam to da ba zarge shi ba a tattuna muhammadu na abdullahi kara a tattuna suyanu kara a tattuna amru kara a hamar ne ta yi tun jubairi kara kusa ya ce ibn abbas inda na lawan albikali ya ka na lawan albikali ya kuma suna cewa annan musa hakika musa mai da bi musa bani isra'ila ba musa bani isra'ila ba ne inna ma huwa musa a abdu wani musa na da daban ka kadaba abdu Fasala ko ka kadaba Ado da ita ce makiyin Allah ya yi ƙarya ta ce manaukun abdukali makiyin Allah to wannan magana ta Abdullahi da Abbas magana ce wanda yi ta akan fuska ta a wata a wata ce da kutsatsuwa da ban tsoro ga ainihin shi na kuma tare da ya faɗi magana shi da madogara saboda shi na kuma ya ce wanda aka ce ma Musa na bani Isra'ila a wanda aka ce ma Musa da abokin hadaru ta tafiya ne Musa ne Mishani dan dan Yusuf alaihi salam shi na abokin tafiya adam shi abin da samu kenan da littafan saboda shi wannan lokun alfikari a ainihin an ce gidan a ainihin matar wannan sabul ahbari matar abu ahbari ta haife shi kenan abulan kabul abari ta ga ina da ilimi na da tafai na na ahlul kitabi mazo Allah ko na cewa hadisu an bani Isra'ila fara arja ko wani abin da kuma ka kajo ga bani Isra'ila babu dai to sai kasance tare da haka nan kuma alƙali shi ce wanda yi Musa ba Musa na wance na bani Isra'ila ba inda ma ko Musa ahad sai Abdullahi bin Abbas yace ka zaba a duwan daki na irin wannan magana magana ta magabata idan ta fito cikin fushi alfarabul garabi da dutsa wanda ya kasance na fushi ne la ya zudu ala hakikati galiban ba su gwaji ga hakika ne amari bisa galibi sannan kuma cewa da mu cewa cewa da ya cewa da ya kazaba anullahi ya ce mishi kazaba anullahi bakin Allah ya yi karya to wannan kuma cewa wata aduwullahi bai doka ta kasance mikin Allah saboda ni shi abin da yake Abdullahi bin Abbas ga wannan magana ganin wai ga hadisi ko roƙo amma kuma ya kwace wannan hadisi ya yi da ba don haka ce ka zaba zuwa lafi to ga matsayi ne yana da mai harshe abin da ibn hajar ya ce ce yana da wakila shi Abdullahi bin Abbas bai amintu da imanin nau'in al-bukhari ba don haka ce ka zaba zuwa lafi amma ma ruwa su ci shi nau'in al-bukhari kana imaman fadila kana kana adama fadila imam al-ahli bishka sannan kuma malami ne babban malami ne mutane bishka tare da kuma ga abin da Abdullahi bin Abbas ya ce shi to sai da malama sun ce a wannan kalma ya wuce cikin wuce kuma kalima ya an ka wuce cikin wuce ba da wani aka zahiri ta ba a yi da kalmomi na aka zahiri su a shekenan ta ga rafin alkali ya dai kuskure wajen bayani ne kawai ya faɗi hilafar waƙi cewa ko ya fita ya kuma ki ba shi gudun ta'amuri a kan nan kai gudun da gaggaci tare da an ce ne ka zaba a zuwa layi an kiyaye da wannan ko tabiyun tabiyun jalilun yamamun li ahli ka. ana ce mishi a lokacin turala lokacin turala a kari da kano kabila ce daga kimiyya kemiri to shi ne ce karaba abdullahi sai shi ya kawo hujja kasancen abdullahi bin abbas ya ja da wannan kurun kai ko akan ainihin shi ko hadiru sai ja ya so akan hadurci shin hadiru shi ne wanda ya kasance a abokin tafiyan musa ko ba shi ba ne sai shi uban da tabin ya ce hadiru abokin tafiyan musa ne shi kuma kurun isin alfazari ce ba shi ba ne wani dai na daban wani hadiru na daban ba wancan ba ne sai ya so take ko nan kuma ana magana akan shi akan shi Musa alaihi salam ba sahibi Musa ba dan kuma ana magana akan sahibi Musa nan kuma ana magana akan shi Musa da alaihi salam shi Musa da bani sai da kowa shi bane to shi na sai shi da bin Abbas saboda tun can inda aka yi wanda ya raba wannan kadama shi ne koyon kabe sai an ka samu jaya tsakanin wata hurun kaifin da Abdullahi ibn Abbas wanda ya ba musu kadama shi ne koyon kabe to kuma yau sai kasance shi Abdullahi bin Abbas sun sannan ya samu hujja ya rika ko idan ta nada su fice don lokacin da Allah ya wada su to kenan wannan jaya an mace daga manzon sallallahu alaihi wasallam sai yace sai ya tsana ubay wannan sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah ala manzon Allah ce kama Musa annabi sallallahu alaihi wasallam hadiban Musa annabi Allah ya tsayi shi na mai kudu wa fi bani Isra'ila cikin bani Isra'ila wanda ya sai aka mishi tambaya ce mishi hayyun na sai alamu cikin mutane wa fi kowa ilimi ba kada ta ce ana a alamu ni ne fi kowa sani ba a taɓa za ba alaiki sai Allah zarge shi da ta sami da ilmi ilai lokacin da bai mai sani ba ga Allah babu ma yastahaqqu lil alimi idza qila na sai alamu fa yudil ilma ila Allah wa hadha huwa al-maqsud bi tarjamati al ba wa Allah ila sai Allah ya koyi mishi anna abdan min ibadi bi madinatil bahrain huwa alam minka hakika akwai wani bawa daga cikin bayi na shi na can majma'ul bahraini tsakanin inda gulabe sun haɗu tsakanin gulbi na rum da gulbi na fadi huwa alam minka hi sani fakala hada sai ce rabbi kaifa li ilayhi kaifa li bihi ya Allah ya zan hadu da shi fakila da ko aka ce mishi eh ilmuta ka samu kifi wanda ya kasance a gasashe ne sai ka samu kifi gasashe kifi ita ne ta sanya cikin kwando sai ka sanya cikin kwando kai za a kace ku lokacin da ka rasa wannan kifi wa kuwa samma abin neman ka ko wanda ki ka ilmi shina wannan wurin duk inda ka ga wannan kifin ba wanda ka sa cikin kwando to wannan abin neman ka wanda ki ka sani shi nan wannan wurin ka nemi shi wannan wurin fada laka sai shi musa alaihi salam ya ce wanda laka bi fata wurin ya tare yawa ne shi kuma nonin wa amara buta suka ɗauki kifi fi misalin cikin kwallo a takana inda ta hajja sun hana sace wani wani dutse wanda a rubuta kuma wa dama suka azatan su ne wannan wurin suka kwana lokacin da suka barci ban taɓa rubuta sai ki ya ke nan sai daga cikin wannan kwallo ne wacce har da tafi da hobi ba ya tsara bai shi ne hanya da ya tarwa wacce har da ni da ba ya ta hanya da ya tarwa rabban alhali ne za ka bashi na mai tafiya tafiya cikin ruwa shi aka ce mana fiya tsarin kularin bilmai bai ma'ana da haɓa bilmai ya ta cikin ruwa wa kara da musa wa fata wa ajaba da musa da yaro ne su ko mamaki ya kasance gare su manzana ta sun ka da tafiya da laye da su ima wa yau mikima suka yi tafiya baki ya ta dare da ne da su sun yi tafiya dangi kuma su kwana suna yi falan ma asbaha lokacin da Musa ya waye ala Musa ya ka ta sai Musa ce ma ya waye adana ga da ana a kawo muna abincin mu kawo muna kalatin mu kawo muna abincin kuma don da Allah ina min sufuri na hada na saban hakika mun samu wahala ga wannan tafiya kamu bala da shi musa matan bin na sani hatta da wadda makanan zai kuma musa bai samu shawarwar wahala ba sai da tsallake wanda an gaba shi mutu da tsaya wa na wani yau shi da tsallake wanda wani sun zai samu wahala ba ta da a ta ku sai shi yaron shi ke mishi kyau ara aya ta in a waina ila ta harki ba da labari doka shi da muka tafka gun wannan gun wannan da dutse fa in ni nasibu huta na mace da wannan kifin kala musa sai musa ce zalika ma kunna da bi ai wannan shine abin da muke nema warta ta ala asari ma kanta warta ta su hukuma haka suna ma'atan suna masu bincike ala yi ma akan kawo su sai su koma bai samu sai sun bincike da su gane wurin domin ta a cikin hanyar da baka saba da bi ba in ka samu da mota kana son koma baya sai ka yi sawun sai suka bi sawun su koma sai ne wannan bulin dutse lokacin sun kai ta wannan wurin wanda ma aka ya ila sarari lokacin sun ka zo ta yi wannan dutsen ita rajulun musajjin fisomin sai ga wani mutum ya yi lullufi da wasu tufafi sai ga mutum ya rufe tufafi ta tsala ta sajja da sauri ya yi lullufi da tufafi masa zama musa sai musa ya mai kalama ba ƙarar hadin sai hadu da ce wa'anna da ƙarfi ka salamu ina salama take cikin birninka kasar ta akwai sallama cikin ta wanda a cikin gare da aure sallama kasa ce wanda ta ce kafir kasa ce babu ko aminci cikin da kasa don haka ba ka cikin aminci ba ta ashe kenan kaga sallama da kai ka ne ya kula mai kan yanzu na kenan ya kame ya ce kasar da kai babu sallama cikin ta babu aminci cikin ta ya za ka yi sallama fakala ana mutane ne musa kada ce Musa bani Isra'ila Musa da bani Isra'ila kada ce na mushi ne kenan ka ga nan a kenan na yan ba wannan an kada na kuma kai ko shi kenan an ka shi nan da wannan wannan hadisi don haka shi kuma Abdullahi bin Abbas yake ce ka zaba Abdullahi saboda shi yana da hujja wanda ta mu koyo ne kai sai ce mishi Musa bani Isra'ila kala na am shi ne Musa bani Isra'ila قال هل أتبعك على أن تعلمني بما أريد رشدا shin ka mana ba ni dama in bi ka za ka ba dama in bi ka ka sanar ni abin da Allah ya shi ka na shirya ina son in bi ka ka koya min ilimi wanda Allah ya karanta kai wanda ni ban da ilimi ina so in same shi gare ka kala innaka ka iya hiya tare da ni ayyuka waɗanda kasance in ka gani ba za ka yi musu ilimi na ka sai ce mishi ya musa kai musa ala lahi ni ina akan wani ilmi wanda Allah ya tunda ni wanda ke kai baka shi ba inni ala ilmin ina akan wani ilmi ni ilmin lahi daga cikin ilimi na Allah alamani ila alam wanda ya kasance Allah ya tunda ni shi amma kai san shi ba wa anta ala ilmin Allah maka na alam kai ko kana akan wani ilimi wanda Allah ya sanar da kai wanda ni ba sani ka ga mace mai ilimi Allah ya faɗa shi ko yace inni ala ilmin min ilmi Allah allamani ila ta'lamu wa anta ala ilmin Allah maka Allah la alam sunan sunan aiwa ka la ta'lamu anta inni ala ilmin allamani Allah inni ala ilmin min ilmi Allah allama nehi la ta'lamu anta wa anta ala min Allah maka Allah la alam sai ko kana akan wani ilimi wanda Allah ya sanar da wanda ni ban san shi ba kaga ce Allah maka Allah bai ce mi ilmi lahi ba a ce kenan tun nan da Musa alaihi salam an fara gwada mai ilimi kenan kaga to inni ala ilmin allama ni ko wa anta ala ilmin Allah maka Allah Allah maka Allah to Allah maka Allah da Allah maka hmm? Allah Allah maka ku wannan wanda ke Allah zai da kai nan kuma inni ala wa anta ala ilmin Allah maka Allah wanda Allah sun ko kuma Allah wanda sun shi ba san shi ba قال ستجدني إن شاء الله صابرا ذاك سامي mai hakuri akan biyayya zan bi kuma zan yi ma biyayya ashe kenan cikin wannan an samu fadalar dinki ko dinki sannan kuma da al'ada ma ulama'i ladabi tare da malumma sannan kuma wa da mu an samu girmamar da shehane akan wannan kaga ce ta sajin ni insha Allah sabir za ka same ni mai an ya zan yi ta ko to tun da shi za ka same da mai hakuri a shekin nan ya kamata duk wanda a da malami shi hakuri da shi sannan kuma ya kamata a ce a girma da shehannai shehannai suna da girma saboda musa alaihi salamu babba na sosai musa alaihi salamu na biyu na mutum amma kuma tare da haka nan aka ce shi zai shi mai ilimi ga wani wanda ya kasance bai kai matsayin shi ba kuma aka ce ya yi shi sani a shi tun da Allah ce ko hadu ya yi musa sani lallai ke na hadu ya yi musa sani wala a ce laka amana sannan kuma zan saba ma dukkanin umarnin ka ba duk abin da ka fasuwa na umarni ba zan saba ba ban talaka yaushe ya ban su suka bar wannan wurin yaushe ya suna tafiya a lasahin da bahari ga gaba ta gulbi layar da lafu ma safinatun ba su da jirgi na hawa suka zo bakin teku ba jirgin hawa sama da fi hima safinatun sai wata jirganya ta wuce su ba fa kallamuhum an ya hamidu kuma su kai magana su a kan su take su fa wani farhadu sai an gane hadu ba amalu kuma da gayin zaune an tafi su ba ta cikin ga ba ta bikin su ba da komai ba ba ja usulun fawaka ala harfi sakinati sai wani tsunku ya zo ya sauka ga bakin gaba ko kuma a ga bakin allo kehen allon jirgin ruwa wannan adadin adatan au na kalatai sai shi wannan tsuntsun usul garo al-usul garo ko kuma al-usul salau ko kuma al-usul malai duk ana ce mai haka ko ka ce marai ko ka ce garo ko ka ce kalau shi aka ce mutu to shi wannan tsuntsun da ya zo sai ya tsafta da gawa jirgi alman jirgi can na kasa sai samu inda ya tsafta lokacin da ya wannan ƙara na kada can a wani ƙarfe ya tsaftaci ruwa san kwata guda ko kuma san kwata biyu da zama da cikin ruwa wa ƙara halin sai hannu ce ya musa ga musa ma na kasa ilimi wa ilimin kami ilimin zafi ma'alumati abin da ni sani wa ma'alumatika da abin da ka sani ma da ka sami ilmin lahi kai yanzu ka ta komi cikin ma'alumatin lahi daga cikin sannai na Allah illa ka na ka ta halar su sai ga gudun abin da wannan tsuntsun ya tsaka tarfahar cikin wannan mulki bakin abin da ya nakasa wannan mulkin ciki in har mulki ga ya nakasa to ne wallahi subhanahu wa ta'ala na da kasa ma'luma da Allah subhanahu wa ta'ala sani na Allah ababan da Allah sani ne ya rafe gare su da sanin da mun kai da abin da Allah sanar da kai da abin da Allah sanar da ni to in ya kasance ilmin muna nan a ilmin Allah na ma'luma da wani abu to ruwan gada wannan tsuntsun ya share na kasa da wajen gulbin gashi in sai gulbin gada na kasa da wannan sha da wannan tsuntsun yayi ana gane wannan na kasa to ma'alumati wa ma'alumatuka abin da sani da abin da ka sani to zai da ka sani Allah a shi kenan sani Allah bai da kasa ko saboda sai mun rayi ta mutu ilimin Allah ya fate ni sai fa Allah kuma da daga kasa a shi kenan ma'alumatu na aka magana na ma'alumat sannan ababen da Allah ya sani wa'anda ya kasance ma'alumatun lahi la rusa wala tafi ababen da Allah ta ce ba su yi safuwa su ba su da iyaka to abin da Allah ta ce yi da safuwa bai da iyaka to in kana iya ji su yi gurgurun abin da wannan tsuntsun ya sha cikin wannan ruwan zai da ga sauran ruwa na teku to kana iya sabon kwanci ilmu la ya aka ilmu maluka ne subhanahu wa ta'ala fa qala lahu sai hadisi ya musa ما لك علمي وعلمك من علم الله إلا كنكرة حال أصول الكفاية فأمد الهدر إلى لوحي وأن قال بيت فأمد الهدر إلى لوحي sai shi halwa ta kama wani allo min arwah min daga cikin allo na wanda jirgi sai ta kama wani allo daga cikin allo na jirgin wadin wanda da abu sai cire shi fa Musa sai Musa Muhammadu na bi mutane sun ɗauki wa tare da gaba amarta ila sabila cikin harraka ta sai kan da jirgin ruwan ta cire mai wani abu fara daga ta haka kare a lone ta yi wannan yadda guri a alaha domin karɓar da masu jirgin ba ko mu ba waɗanda suka ɗauke mu ba su babban ba su komai ba sun ɗauke mu babu jinga tare da haka kuma kan tafi ma'annan su kan tafi majigin su kan kare a lone daga cikin hasunan jirgi domin sai karɓar da wannan shi jirgin yadda guri a alaha don haka an ka ce kan zama da lura da ta ga ta an shabi ba ya ce ba ka iya tafiya da ni sace ce ce ni insha Allah wa sabi da wala a tilar da amurai insha Allah ba za ka same ni mai hakuri ba ka sa wa murnin ka ba ta ce kun duk abin da ka na ka fita bai ni ka fita bai ni mutane kaza ka bari in kare da baka labari to amma yi da haka nan Musa alaihi salam sai ka sa hakuri to don haka malum masu kace ashe abin da Allah ya mutu da bayi akai ne na shari'o'i ne to wajibi na hankali shi wannan abin hujja ne ga hankali hujja na azal akali hankali bai zama hujja ga shari'a shari'a ta zama hujja ga hankali ba hankali ta zama hujja ga shari'a ba don haka da Musa alaihi salamu nan ga sai yake ga zahiru shari'a in kare ne dai in kare ne wa hadir alaihi salamu dai dai ga shi in kare saboda hadir alaihi salamu ya saba zahiru shari'a saboda ya ya ya ya ya ya ya ya ya na kiyaye da wannan ko to amma na danga lokacin da hadiru alaihi salamu ya yi mai bayani cikakken bayani sai sawaba musa ta koma kuskure kuskure hadiru ya koma sawaba an gane wannan ko to bisa ga wannan na sai ba ruwa sun ka ce ashe duk da haka na watan shari'a ta Allah wajibi na mutum shi bita wajibi na mutum shi mika tazlimi na cikakken tazlimi lidin Allah subhanahu wa ta'ala wajibin ka na ka miƙa rayuwar ka ka kaga ni Allah subhanahu wa ta'ala ka kai shigi sannan kuma wajibin ka na ka miƙa rayuwar ka cikin tajayewa wa kan ga sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam ka da kai shi wal hasan ma hasan ku sharu wal kabihu ma qaba ku sharu duk abin da aka ce mai kyau abin da shi aka kyautata duk abin da aka ce mai muni abin da shi aka munana hankali ba zai yi hukunci ko mai hukunci ta bisa ga wannan sai ma ruma sun kaci ashe kenan ana cikin wannan mun gano ana iya ifsadul mali ana iya ifsadul mali lillahi baki ana iya bata dukiya domin a gyara sashen ta ta ga da ke sare allo da jirgin ruwa domin mi domin jirgin ruwa tsira ke rike wannan na malama sun ce tun da haka na ashe ana iya ifsadul mali ana iya ifsadul mali lillahi baki ashe kenan duka ga wannan kuma tana iya da take dafa. saboda nama shi kyau ko yadda ke nan sai kana sai ka dafa shi a kyau wato da ni saboda nama shi kyau ai take ba ai take ba isani na amfani ya sa da malina zai yi sai ya da bai domin a gyara sola to haka malama sun ce kuma ana yin kyau da dafa kunnuwa sai an yi domin a rabe sai ba ta da fahimta ba da shi na wata ba da na ta to bisa ga wannan sai malama suka ce a shi kenan dai kaga musa alaihi salamu nuna ka ya ka hakuri ko tare da yake zai dauki shi hankali to sai malum masu kaci duk bai shari'a duk bai shari'a zahirin shari'a shi a wajibi duk abin da mutum ya sa a zahirin shari'a kana yin musulunci amma lokacin da ya kasance musanya akwai ba in babu wani shari'i ta ga musa alaihi salam an sami shari'i na kashe musanya amma ya musanya yani kala sace mishi Allah kullaka ban ce maka ba in na kana ni ya miji saura ba ka yi hankulin tafiya da ni na gaya maka ba za ka iya hankulin tafiya da ni ba kala za ku a shi lima na ce kada ka rike da da abin da ni a kan mantuwa ba ka rike kula min musa da diyanin wannan ita wata musa in kaji wanda na musa da roƙo wata fari tabbata ki kamar tuwa ce kuma da mutum sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba da ka fito wannan wurin ko idza gulamun ya zama da gilman sai ga wani yaro shi na wasa da yan yara ba a ga wannan da ba a ga wannan da sai a nuna kikan wannan yaro din ya alawa da saman kai ne fada abu fa abu ya ce kan nan nashi fa a kala a abu ya ce kai ne yadda shi ya kada wannan yaro ya sami tsayayyen shi an ce wannan yaron duk cikin yara babu yaron da ya tuni sai ya kama shi ya kada shi da wata dawaya ta buhari ya kama shi ya sami tsayayyen shi da banya ya rusu kawai lokacin da wanda ya faru kada Musa a ƙasar da nafsa zakiyata ya za ka kashe rai za ka kashe rai zakiyatan farantacciya da kakkiya bai gaya da nan ba ta ta kashe kowa ba da ƙarfi da shi an nukura ka zo da abu wanda ya kasance abin bin musu na sai kuma ce imra sai ma wani masu kashe to ga imra ga nukura can ya ce da kashe ce an imra zan ya ce da kashe ce an nukura shin imra a azamu am nukura a azamu sai ma kuma sun kace to imran adam saboda can sai duk da jirgin ruwa ba mutum ya bai halaka ba da kariya za su halaka don kai ce imran nan kuma da ce nukuran mutum guda bai kashi don haka ne ce nukuran can kuma ce imran sai ma kuma sun kace a'a nukuran a azama imra imran abin da ta cin yake imran can abin bai akwai lokacin halaka bai ba ya yi da turi ka halaka ai ba su nutse ba ko a shirya na kafa za a yanke hukuncin nutse wasu sai sun nutse don haka ta yi murna nan kuma nukurin na mara amin ku munkaran falibirin biyari nan kuma abin ya riga ya faru don haka wannan nukurin na <laughs> ai kiyaye da wannan to bisa ga hakan ga wancan imran wannan nukuran to sai malama su ce kuma cikin wannan cikin wannan ana iya hango a shirke nan kaga wannan bai wahayi na min Allah subhanahu wataala dan ya ce ma ba to wannan ba aikata shi wani umarni na to tun da yake hakan ga a shirke nan kaga wannan bai wahayi na min Allah a shirke nan ba ka kama mutum da rahin da bai aikata ba tunanin mutum nan gaba da aikata kaza ko kuma yaro nan gaba in girma zai kafirta ba za a kama shi a mai goce kafirci ba ba a hukunci kan hududu sai lokacin sun kawo in ba a samu hayar min Allah ta wannan ya shi yau min Allah subhanahu ala. kara alam a laka kara alam aqul ya kara mai da laka kara alam aqul laka ta tabi a ma'i saura ban gaya maka ba hakika ba ka yi hankuri ta yada da ni kala mun yana sai ibn yana ci wa haza wa wannan ya yi gasi kala alam aqul laka innaka lan tasdi a mai taura shin ban gaya maka ba ka yi hankali ta da ni ba ai na gaya ba an tsara ka ko ta ga dai ya kyale shi to abin da sa cewa yi wata al duka an shay'in fa alha wala tusahimni qabbala ka tumilani udna sa al duka idan ta bai wani abu fa alha bayan wannan wala tusahimni shi ke ta kare kai ta yanki kada ba ganin da zai yi uzura kuma ka kai wani ko uzuri uzuri da kamata kai mutane mai shi kayan na dai kayan na du to inda sake rau shi ke nan ya zama da uzuri na yadda da shi ke nan ka kuma sai ke maka shi kwanci wannan da kasar suka tafi hatta ya za a tsaya a harkar ya ce ta eh, ma a halaka suka kai wannan wurin sai suka zo ga wata alƙarya wannan alƙarya suka zo استرع ما أخذها فأبو أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقذها فسوف تشكي من القرية sai sun أن nemi wannan mutane أبيتي kai su ba شيء abinci كما shekin na kaga cikin wannan kuma maluma sun ka ci fihi jawazu cikin wannan an gano akwai halaccin neman abinci ko roƙon abinci lokacin bukata in kana da bukata ka kasa girman kai ko mai matsayinka ce to Allah ina bukata abinci ga yanzu ta ga gashi annabin Allah na fa ko da waliyan Allah ya a suka shiga cikin birni da suka shiga cikin birni ba su da kuɗin tsaye abinci ba su da abinci su ka roƙi abinci a shekenan ka ga baka da matsayin da kana da yunwa ce ba ka roƙo ko bihi da wani su'ali ta amin da taliki a shekenan cikin wannan mun gano akwai halaccin roƙon abinci da barin abinci lokacin bukata da tsada ma Allah. sun ka nemi mutane wannan alƙarya su ba su abinci fa a bau ake zai yi buhu masu da kuma su tafar da su ba wanda da fi hajji tsarin yuridu an yi ƙasa, sai suka samu wani wata gina cikin wannan birnin yuridu an yi ƙasa aiki nan wannan gina mara ya karkata hanyar ƙasa da kishirgo ya fi son waki da ta karkace sosai هذا الحذر بيده فأقامه هذا الحذر بيده biyar da بيده ƙara bi ma'ana ashara ko kuma ƙara bi ma'ana fa'ala wata riwaya an shi haka ya shafi wannan gina ɗin gaba da ta miƙe ba a samu sai gina ta koma san lafiya wata riwaya an ce ishara yi haka ɗaya mata ta miƙe da kanta ba mace wani na ko to karama da karamatul awliya cikin wannan akwai tabbatar da kalmomin karamomin waliyi fihi izkaru karamatul awliya wula ya ce kuma cikin wannan mun gano akwai ingancin wani wani daga a shekar gaskiya ce kenan sannan kuma kalama daga gaskiya ce fihi isbatu karamatin awliyati sannan kuma wa fihi isbatu ya ce cikin wannan an samu halaccin ingancin daga ba a samu sai ce tsara wannan gina ba a samu sai gina sun mike sai samu an gane ko wa kana ta hada kuka zuwa وكان أبوهما صالحا فأراد فأراد لبك أن يبلغ أشدهما ويسهل ذاتهما رحمة من ربي وما فعلت أنا ذلك تاويل ما لم تستطيع عليه صبرا وكان تحته كنز لهما كالأشي والنبي لكما أقوى تسعى تسعى تواشي كما هي جبت شيخو ما هي مرئينا صالحين ولينا an ta yi wannan a shirke nan cikin wannan ana samun waliye masu arziki masu ga wali da kuɗi masu ɗimbin yawa yau wakala ta ta hukan zo zama ko mazu Allah ina cewa ni'imar ma'adu tare da rabi da tare ni'imar ma'adu tare madallan kuɗi madallan kuɗi ingantattun kuɗi nagartattun kuɗi da rabi da tare zamto da kasance na ƙwarena wanda zai infaƙin su da wurin ne kamar ci infaƙin su a shi kenan ka ba komai da an samu wali da kuɗi ka ce ba wali wani wali na ga shi nan ga musa mu kana haka ku kanzu da kuma wa kana abu kuma salihan wa ala da kuka an yi buga a shi da kuma wa yana da kan da kuma rahmatan min rabbi rahama ce ta Allah sai wa kana da musa sai musa ce mishi لو شئت لاتخذت عليه اجرا نزل ومتن يا بيان كيف an an da ya kauri ta kai karfa da shi ke da ka zo da ka ce ga mara cikin jin yunwa ba mu da wurin kwana sai ka rage ta abinci kuma samu kwana to sai ki kara hada da rabu bin haza wannan firabu bai ne mai nan shi ke nan amara ba nan lokacin da ya tsaya da kai ya tsaya dan zama abin da ke mai in tsage ma wata tambaya ko shi ke nan ya nuna na amara ba take to Hazar alaihi salamu an ce an ce Musa alaihi salamu suna bai tsare wuce. lokacin da wannan faru sai kama Hazar alaihi salamu shi sai shi shi ce ko ina ba da kai sai shi wannan nuna ya ce ya annabi ya ce ya annabi Allah da sun inda kun kai shi kafin shirka kai kita ya maka farko kuma kai da shirka sannan bayan haka na kuma komo ka kasa wa kanka shari na cewa in kai yi na kuɗi a kara sai ya sake shi cikin na kama da Allah ka faɗa min da zai wani abin da ka aikata sai shi to kari da zidi kari da zidi kari da zidi kari da zidi kari da zidi قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله شيخ محمد Musa Allah ya ji kan Musa law dinna musu law sabara hatta yufassa alaina min amri da ya yi hakuri haka ba mu labari akan abin da al'amarin suke ciki watan da mun ga mamaki sosai sosai saboda wannan hulkuna da Musa alaihi ya kai da hadu a jiya inda suka yi to karkashin wani dutse ko sai a duki to shi kenan tun da kace kana iya da tashi mutum sai ta shi mai kaza da kaza ba ya da shi kawai shiga ajaibul mahlukati shiga ba masu mamaki shiga kanzi na Allah sirri na Allah wanda an arziki wanda ya kasance hakika ce wata sa'a shari'a ta ga da yayi hakuri da sai a samu komai da komai shi nan da mun gani da zai bai hakuri ba a cikin ka ba magana da kun gaibi ne mu ba ka da mai suna shi ka gaibi saboda babu umarni na sana shi ko sanar shi ka gaibi ya yi banna kai da kan ne mai sunna gaibi ta yi banna ta kafirta ya kafirta da mai dibi da mai gaskanta dibi kafirai ne haka wannan suke da ɗan shi cikin martabar wa mai shi kuma mai bayani idan mun fito ko karkashin wannan aya ne ba kuma ta eh? Eh. wannan kaulin hajar na ala islam hada da raku bai ne bai ne ka yace amma taunar doka fitawi da malan ta dade ala islam zan yi maka bayanin abin da ka sa ka hankuri zan fassara maka zan yi maka tafsiri abin da ka sa ka hankuri a kai ma za ta ce alaihi saura abin da kai hankuri ba a kai ko kuma ma za ta ce alaihi saura abin da ka sa ka hankuri a kai eh, yayin abin da ce a ara aita isa waina ila saharati fa inni da fitul huta wa ma an tani wa yadda shaitan an asura. ba wanda ya manta sani daga ainihin wannan kide in ba shi dan ba shi ya manta sani an asu rahu in tuna kaga abin da shirki kenan eh shi na abinci na su ake abin na gada an ce ki kan rin kihi na ba kihi na kudale ba ba ki na wata mujmal ba ba kamili na ba rabin kihi na kamar irin gero ta sun ka sai rabin ta haka ta sai ta shi lokacin da sun ga zo nuna akwai ma'ura ya ci wurin sai wannan kifin ya tashi saboda hajjar alaihi salam an ce duk inda yake akwai ma'ura ya ci wurin ya zo a wannan wurin sai wannan kifin ta rayuwa ta komo gare shi halitta ta ta komo gare ya samu kai da komai sai ya soke ta daga cikin wannan kifin sai daga cikin wannan gwanin sai fada cikin ba tare da yaushe wa kai ta a malum masu yi sabani kwarai amma akwai riwaya ta nuna ta yaushe wa ke da ya ce na shi ce mai yana biya ka tuna alkawarin da kai da shi da kaza da kaza da kaza da kaza da ne take shi alhamdulillah wasu da wasu da mata shi da da da ba da kare ya tsakwashi ruwa da karkan auren karfe ni tabbata guda ko tabbata biyu da wani mutum musajjan shi na zuzube ya zane ne musajjan fi zobe ko da ta ja zobe musajjan fi zobe wanda ke ya zuzube ya mai ciki ne gaba ɗaya da zobe da tuma har wata ta ja zobe ko kuma ta yaro da zanen shi eh? waɗannan ta yaro gashin da suka tuki suka tuki suka tafi da ta halatta zuwa ga wannan kulin dutse wa ilmu kulma hasu tumi tiraya yu bani nur masu sabi riwaya fi sa'ara tufi hinar manya hawi kunu mako mizba a kulli rawi musa alam mu jara'ar يهجر بالميثال للتقريب مقتدرا من قول نائبه بوهم أو جهل يكون فيه بذوب همة مع الشواهد وأجزة العلم وقلب قابل ما حرج يموت في البلاد وفتنة الجوف مع الجراد لولا امتنان الله ماذا يرتدي الذي ولكني إليه أتدي هو الحليم واسع العطاء ومنه أرجو أحسن الجزاء yace wa ilmuhu wata sani na sani ilmin hadisi wa ilmuhu sanin hadisi ko kuma ilmin hadisi kada mahasusu bin diraya wanda ya ke banta da ilmin dirayati a sai akwai bambanci tsakanin ilmin dirayati da ilmin riwayati abin da aka ce mutum baya ya aka ce yanzu me aka ce ma hadisi ya aka ce ma matan sai ka ce abin da aka ce matan ala hadisi to ka san abin da aka ce ma matan bako ko to yanzu da aka ci ba ilmin hadisi diraya ta da yi da masu ilmin hadisi in ka ce an ce matan ba bako a tsoron ba ana nuhin al hadisi ya an ce asanadu abin da aka ce sanadu. ma ma yi zuwa alaihi abin da aka ce gina kai yanzu da aka ce sun ba nan da rijalul hadisi mun da hadisi sun yake ce bin hadisi da ya ya aka ce marfu'i da wannan hadisi sai ka yanci ma uli ka ila nabi sallallahu alaihi wasallam da wannan nawa ya aka ce marfu'i da ake fa'i ko kuma ake mubtada ya aka ce marfu'un ko kace mubtada ko kuma kace fa'ili ko kace ismu kana ko kace habaru ko kace habaru ne ko ya aka ce marhuri gehen nawo to gehen ko ilmul hadisi kaje an ce marhuri ma ku ne da annabi sallallahu alaihi wasallam to shi aka ce ilmul hadisi dirayat to ne aka ce ha ba ka ce wanda an ka tsaya ko lokacin da aka ce maqum sai ce wanda an ka tsaya wato sunan maquli to amma ke ne gehe na ilmul hadisi an ka ce maqufi sai ka ce ma'uli bai da sahabi sai an ka ce makaruri lokacin sai ka ce wanda an ka yake ko kai ko kuma yin yin ilmu da raya ana hadisi sai ka ce ni ma wani bilitabi wa ilmu ga mahasusu bin diraya ilimi na hadisi wanda ka ce al-mahasusu ya ke banta bin diraya da sanin hadisi da ka'ida hadisi sanin hadisi da ka'ida shi aka ce mu hadisi diraya wa ilmu ga mahasusu bin diraya shi ke bayanin hadisan da sun ke banta bi riwaya da riwaya a shi wani hadisi yake banta bi riwaya al hadisu sahih mahsusun bi riwaya ko yumar bihi Ko yuhtaju bihi al hadisu al hasan mahsusun bi riwaya yumar bihi wa yuhtaju bihi wa ilmu al mahsus bi riwaya yubayyin al mahsus bi riwaya shi ke bayanin hadisin da ke banta da riwaya a shi in baka da ilmu hadisi da rayatan. ba ka sanin ma yuhaddathu ma ya yaqussu min al-hadith riwayat ba ka sanin hadisin da ke fasa ga riwaya dai sai ka dauka hadisin da kasance la yu'malu bihi wa la yuhtadi bihi sai ka jefa cikin littafin ka za ka jefa hadisi wanda kasance da ibi ne za ka jefa hadisi wanda kasance munkarun ne za ka jefa hadisi wanda kasance ma mawdu'i ne cikin littafi saboda ni ba ka da ilmul hadisi da rayatan ko ta da ilmul hadisi kawai riwayatan حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي قال كذا وكذا كيف يتسامى وهكذا الآية لذا هو لذا هو لذا لذا saboda wannan hiza ke sabata ta saboda wannan wai saboda ashe na akwai wani ilimi wanda ya kasance shi ne ke kemantar da wasu hadisai da riwaya wasu hadisai ba za a yi riwaya su ba ko ashe wani ilimi na a haka nan don haka tun da akwai ilimin da a haka nan da zama hakan ga a rasu nan dubi na zan wace bi ciki ne ya hauyi wanda ta da uluma hudu kan yan sanne ne a ya hauyi ba a da ulumi wanda tara tashin sunan ne ba rufa ba saboda ilimin hadisi kusan za da alaƙa ina ya yi nau'i da shi ko ko bai kawo ba in ya ma shi kawo sittin kamar da irin sallah ya kawo shidda kamar da nawi cikin ishadu na shi kawo shidda kamar da iraki ya kawo 66 to in an yi da shi cikin wannan to cikin da wani abu na a shi kenan kaga ya hawi ba da rumi wanda ya tara tashi in muka ne ko alhali ne ba su a kundin rami kina hitila ga dukkanin mai ruwa ya hadisi duk mai ruwa ya hadisi wannan littafi zai zai suna mai tsakani kuma haka na yadda malam ya kuɗi ko ba ka san ko wanda ta da wani ilimin hadisi ka san wannan tsayanan abin da a ciki zai wara ta tafi sai ka san ilimin hadisi ba sai ka ƙara gaba ba mutsa halar sannan kuma shi wannan tahi mai sauƙi na ya kawo lafuta ma sauƙin ganewa ciki mutar tafi sannan kuma tartibi ne sabon tartibi na sabon tsari ne mai tsari ne ya saba ma ibnu sarai hari ne ya saba mana iraki hari ne ya saba mana imamu sirri hari ne ya saba mana wannan a nawawi irin shari'i harin na shi ya saba mana su saboda akwai inda sun gabatar suwa wanda ya kasance ya kamata a ce an jirgin ta wannan sai ya jirgin shi akwai da sun kai jinkiri ne kamata inda ya kamata a gabata zai shi gabata akwai matsalolin da ke ya kamata a haɗe su guda an sun kwata biki shi ko kai su guda to shi na ce mota a tafi ya duro da bilin tsari da takali ya jodu sai yi maka baiwa sai yi maka kyauta min misali da misali yadda kare domin kusanta fahimta daga abin da an bai nisa abin da an bai nesa abin da adali ta zai kawo ma shi kusa ko ya jodu ga shi ta zai ta kare da ziran ko yace ina mai kawo uzuri me kawo da na kiji daga na kaji daga magana ta masu bincike na wani littafin akwai waɗanda za su yi wa wani littafin su yi bincike shi su gane kurarra yace mutu zira min kaulin na idihi muhammin akan kuskuren fahimta aw jahilin ko kuma jahilci ya kone fi wanda a cikin wannan tashi za ka samu wahamu za ka samu jahalu cikin wannan tashi ko ka ta hibe cikin kayan na kadi wanda kawai na kadi daidai kira abin na kadi kira da wahami ka gane bayan kira da wahami kira da jahilci mai tsawon muhimmancin yace sannan bayan wannan kuma ga himma mai rauni bai da kogo ta himmaci kai da himma mai karfi kiya da himma mai rauni bai da kogo himmaci ma a shawagi sannan bayan wannan kuma ga ayyuka ma a shawagi ko bayan wannan akwai ayyuka mai ayyuka da jikin akwai noma bayan noma akwai dokarwa bayan dokarwa akwai karantarwa bayan karantarwa akwai karatu sai mu kai ga jihadi waɗannan sai sai sun yi noma sai sun ɗauko mu kansu ruwa sai sun karantar sai sun karanto bai zo da himmatin ma a shawagili ko ko ƙyallace ilimi sannan bayan wannan ko ga ƙarshe ilimi can da jihadu ga tsukun himmatin sannan ga ƙyallace ilimi ko wa'alu gafilin sannan kuma ga zuciya mara a. to tare da wannan kuma sai ce ma a harajin bayan wannan kuma ga fitinoni na yaki alharajin alƙalin za a samu wasan fitina ta muni fil biladi wadda kaɗawa cikin birane wadda ta tagon ruwa na bugawa cikin ruwa wata saman wata to haka fitina fitina wata saman wata in mun ka ɗauke nan nan shige ci in mun ka ɗauke nan nan shige ce yace haka muke zaba wasu musulmai wanda ba su rike mu suna yakan mu wasu kuma kafirai su yake mu musulmi wanda ba su rike mu wani mu kuma su yake mu haka ulamar jihadi na na sabu sun ta zauna ke Usman da shi sai bai ne haka suka zauna akwai wanda ba su fice su ba za su yake su akan ba ko fahimta su ce Usman su a daidai amma ba su gano su a daidai ba su ta suka yake su akan su dawo daidai wai an kiyaye da wannan sannan wasu kuma kafirai ne wasu kuma sun bi al'ada cikakken bi al'ada suna yaƙi akan ana faɗa su akan al'ada shi ko shehu usman da ya yaƙi al'ada saboda ɗaya da sunna ya yi kafirci saboda tsaye da musulunci to sai kasance wasu na yaƙa dai akan ya yaƙi al'ada su wasu na yaƙa dai akan ya yaƙi ainihin kafircin su na kiyaye da wannan ko ta ce ma a halin ya mutu bai bala'i bayan wannan kuma ya ce wa sun sujudi ya fi suna da taimuwa a shekai na lokacin fari na kuma bayan ga fari cikin fari da kuma ma'ajira da sai ga fara ta mai yi duk abin duk abin da an ka tara duk abin da an ka shuka bara sai ta zo gaba ɗaya da lashe shi sai mai kai ta ba ta bari komi ma a halittin ya mutu ya mutu bai biladi ko kuma ta yi ma a jirari sai ce da rabbi na lullahi shin wai ba dan wai Allah ba ma za ya taji da mina na iri na ka suna ne samu ita a shi mina na shi ka fara shi mina na shi hakuri mina na hadin tsayawa shi wani abu sai da dai rubutu da ina da ma za su yi mini walakin ni ilai yanti daga dai ni ga Allah ne sun kana sai ce wal halimu Allah shi ne mai hakuri Allah ya san halin da muke ciki wasu na ya kanmu kan kabilanci wasu na ya kanmu kan al'ada wasu na ya kanmu kan kafirci wasu na ya kanmu kan hasada Allah ta da haka muna cikin tsananin yunwa bayan muna cikin tsananin yunwa muna cikin fitinoni Allah ka san da hakan ga kuma kai hakuri akan wannan ko na min Allah shine mai hakuri wa da wala dai mai yarwa baiwa dai mai yarwa da alheri ne wa min hu arju ahsana jazai wa min hu da Allah kawai arju nake fata nake in samu a hasunan jazai kyakkyawar sakamako wa min hu arju ahsana jazai wa min hu arju ahsana jazai Thank you. ana tambaya a kan fantasar hudu min da ke tabi fata da ke tabi fata fata arzumi da hudu da bayan karba ko ana tambaya a kan fantasar hudu ibin yake ta min da ke tabi daga bando fata arzumi da hu yadda ta hanya sai tarban biga da bayan cikin gulbi ko tarban yadda hanya zai tafi da cikin ruwa wa kana da Musa wa fadawa ajaban da Musa da yaro ne mamaki ya kasance gare su cewa ya rayu ya ya sai musulmi ba wa da Musa wa fadawa ajaban wata hazami da hukun talaba wa da Musa wa ajaban ka zo sai ya hanya da kihi ya bi su gane ba sai da kihi ya bi wuce doivent, être tirés. فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما suka tafi bakiyyar da lai da sihima sauran dare su wayo hima da yin su wata sun fara tafiya da swadi suka yi da suna yi kuma suka fara suna yi sun kwanta sun huta kaɗan zo aka yadda ta yi kwanci lokacin da Musa farka da su ce wa tahiya bayan sun yi da tahiya sun ce azina ga da'ana da kallaki na min tuni na hada na a ashe tun nan da ya ce a kawo abinci a ci ashe kenan da zai da su farka lokacin suka bar wannan cikin dare ne da ya sai yana nan da su ci abinci to nan da su kare kuma sai kasance lokacin kare kuma lokaci ba sai da ya ce wata hadare na ba su gane wannan wurin da Allah ya mutu misali nan na ba sai bayan sun wuce ya ce da kallaki na min tafari na hada da daban kawo wani abincin kala har a yi na ila ta harci ba in yi zai tuhuta wa ma an tare wani da shaitan na wasu wani sai musa ki tare kama kunna da mai wannan shi na abin da muke kima su a kuma tafi da tare wannan wuri Yeah. Yeah. talaqu yala huta yala ah, zahaba huta huta zahaba huta sun ga kifi zahaba lokacin da tafiya ah, ne a yala matabar sun ga hanyar da ke ne ba su ga kifin ba in in yarki na tiba shi tiba da ya kula da to ya ce abin tambaya na ta to a kai za mu goji a yace idan mace ta yi azumi azumi na lada tare da yadda mijinta sai shi mijinta ci da ta ta kai wannan azumin da gangan ta ta ce za ta kai azumi ba son ta ba amma shi da so ne bayan ya ba ta dama ta yi azumi na lada ta ɗauki kida wannan azumin kuma shi da ta ke ta ba da son ta ba azumin ta ya kare wai cikin zuwa zai ranka to shi da ranka wannan azumi ba ta za ta ranka ba rankuna a kan rankuna a kai ne hmm? a babu kafara inda babu kafara da shi kama kuma gare ta da na da na abin da nan da ne da alwashi na wajibi a yanzu ka ba shi da ko ina alwashi ne Thank you. wani ke tambaya ko kuma ke roƙo wani bawan Allah a ta ciwon shakuwa an yi neman magani an yi neman magani an gari ba a dace abin abinda an kai ba a dace da magani da an ka nema ba shi na shi ke roƙon wani yau akwai wani taimakon da za a bashi a bashi wanda zai mai maganin wannan shakuwa ne babban dai magani shi ne alƙur'ani wanda sun mana alƙur'ani ma ko shi fa mu rahmatul lil mu'minina wa idza ulatu shi ne ruwan da zina amanu da wasu babu rubuta shifa'o'i shifa'u shifa'u da wasu babu da ba su dori aya guda da shi ana rubuta su a sha saboda kowane irin ciwo wanda ba san kai ne ba a wannan ya tabbata da sunna da sahabbai ana rubutu a sha na alkur'ani shehu abdullahi cikin littafi ne mai zawon abin da mai tawo ko cikin littafi ne mai tawo da sirri na cewa wa هو شفاء ظاهر وباطنا لكل مبتدع أتاه مؤمنا قراءة وبر أو شربه تعليل ما لديه فيه ما فيه shi qur'ani shifa'un na zahirin wa batina kina magani na rashin lafiya wanda kasance bai na ta rashin lafiya jiki wa batinan na shi na magani kuma akan rashin lafiya a muradar kurubi kamar annifaku wal kuru ko da kulle mutane da duka ne wanda kasance mutane wanda kasance mai rashin lafiya na hatahu wanda ya zo ga alkur'ani yin da alkur'ani mutuna shi na mai tabbatar da abin da zai da alkur'ani zai amfane shi to in ya haɗa zai amfane shi kira ana karantawa wa bin ruba ana tawada wa shurbihi kuma ana sha kira na cikin da wani cewa su zai da ke tashi ma da yi ma kuma wannan yan gari ba cikin a tafasiru na malumma za a samu ana rubutu na sha kuma a sha ana rubutun sha a sha a mutumin habalin ya tabbatar da wannan ibn taymiya ya tabbatar da wannan sauran maluma sun tabbatar da wannan ana rubutu a sha eh, akwai dalilul mu'aliji akwai dalilul mu'aliji da bil qur'anil karimi dalilul mu'alijina hujja akan masu magani bil qur'anil karimi shi annan tahi na yayi sosai sosai mai sun ne mishi wani sha tambaya a kan wani ya ce idan aka karanta ina azan na ba ta kabari Allah na gafarta mu wannan mutum ko gaskiya ne duk wannan hadisi bai inganta ba ma sa an nabi sallallahu alaihi wasallam bai inganta ba daga manzo sallallahu alaihi wasallam to man a nan a wancan an shi an musa na farko musa na farko na wancan shi ko sahibu halirin ne musa bani isra'il sahiba da ne wai hukuncin shan magani wanda in ka sha shi na sa ka kwana da kasala shan maganin da ka sa kwana in domin hutu na bai da komi shan maganin da ka jawo ma kasala in domin ka huta na baya da komi amma in ya kasance shan maganin da ka sa kwana ya kasance kwanan zai yi yawa shi jawo shan lafiya to ya haramta domin kwana in yawa kuma da cuta ma lafiya haka nan ita ma sala in ta yawa za ta cuta ma lafiya akwai bambanci tsakanin magani wanda ya kasance ke bugarwa da wanda bai bugarwa akwai magani wanda ya kasance shi na bugarwa kuma shi na fitar da hankali akwai magani wanda ya kasance bai bugarwa bai fitar da hankali mahimmanci maganin da ka sa kasala maganin majina ne maganin da ka sa kwana maganin majina ne in dai ka sha saboda kasala ko kuma saboda majina ko kuma mutum yana da rashin lafiya rashin rashin bacci to in ya sha maganin duk shi bacci wannan ba komai amma kada shi mai tsira da in yi masu da shi zai sa jiki kici don hasan da an kace shi magani karanta shi a kai in ka karanta shi amfani ka wani a ka sauke ko a sarrafa in kai wata da ganin kuma shi ba ka. No. ina tambaya cikin eh. da zawo ya ya ce ne to sun ya dawo ya fara abin da ke to ya danganta wasu malum ma sun ƙare rubutu da mukaddama wasu kuma sai sun tsara mukaddama sun nufi abin da cikin su wanda a ce shi ga abu azarce ko mishi na halarci kai ne to shi na iya mukaddama kuma in yi mukaddama cikin babin ga na farko da annan ya tsara babi babi babi kilojin talatin sai ya jittu bayani na kaza zan sa shi cikin babi na goma sha bakwai ko cikin babi na ishirin ka san cikin mai ta za a bin ya shi saboda mai komai da kai yake su riga sun tsari da yawa a samun kiyari ya ce ana ta sama yadda za a karanta ka za su ɗari da wala ila ila lawar da ke kan gulo mako ran da kai ke kan na sai da ɗari da yamma sai kuma na kamar da sai ne yadda alhijir zuwa gotawar rana shi da sa'i da gotawar rana zuwa da gotawar rana zuwa keto alhijir shi a dare ki amalici marice shi na fara da gotawar rana zuwa keto alhijir الحمد لله والصلاة والسلام على a kullum muna bayani wannan karatun da muka yi muzakara ce ba mu da manuha in ba muzakara ba man za hana ma'aurin haku kabin nahu duk wanda gaskiya ta bayyana da hannun shi za mu karɓe ta koma aiki da ita sannan kuma shawara kowa za mu karɓe ta duk abin da an ka ba mu shawara ko ga mun yi wani abu wanda ba daidai ba ba masu mai mutu ba in na ce mu ina nufin ni da ku in na ce ni ina nufin mu da ku dan kare ko karatu na muka nan muzakara a taimakon juna na muka yi mu juna saniya muka yi don hakan da yan an kaga na yi wani abu ko mun yi wani abu wanda ba daidai ba to ya kamata a tsoro mu komo ga hanya ba komai bane ana iya kuskure ana iya mantuwa ana iya da ganganci Allah shi kare mu daga dashi kuskure da mantuwa muna roƙon Allah tsari amma ba mu san da ke so dan ba mu da amma abin da ba a so mutum shi da ganganci don haka da koyo shi an haka mun yi abin da ba daidai ba a ba mu shawara kuma a faɗa muna cewa za da an ya kamata a ce sa in muna da wata wata wata ba wannan sai mu faɗi kamar da Musa alaihi salamu yi da hannu ya yi kiyaye ko eh to shi ne san min da nika so kuma muna da ka'idodi wanda ke tun farko na waje su cewa mu ma abin gada muka yi muna biyar zaɓin kalimati la za tu ka'idaha na atabiru bi zaɓin kalimati muna kula da zaɓin kalima zaɓin kalima na za su kaji da haka wanda fi kalima ba in ka ke ka dibi mai kalima ba ka aji amma dibi za su kalima ce in ka yi rati za su kalima kowa rati ba shi kowa rati ba in ka gita ba ɗaya ainihin wai shi mai magana ka gita ba magana ce ka gita ba wannan a tabiru inda ma na a tabiru za su kalima da za su kaji da kuma haka ma ruwa suke in dai ka an ce a jiki za su kalima ce hadisin wadatul qa'id to magana Allah ce da magana manzo sallallahu alaihi wasallam amma duk magana da ba magana Allah ba magana manzo ba to ana kuskure cikin ta kana ganin ta hayyar ita ko kana ganin ta biya kana ganin alba ta biya alba ta kana ganin ma wanda ya kasance alba ta biya na kuma shi saboda matsala an kiyaye ko masaba sahabi masaba sahabi fahimtar da sahabi yayi abin da sahabi mahimta hujja ce da kasa wanda ke ala rubuta ana aiki da ita amma kai ko in ka hujja da wani sahabi kana yi rubuta ya yi hujja sahabi ka yi hujja sahabi hujja ba ta yin hujja ya yi hujja tabi'i ka yi hujja tabi'i hujja ba ta yin hujja ya yi hujja da imami ka yi hujja da imami hujja ba ta yin hujja a'a ta ka fahimta ta shi fahimta a kusan ku aji in kun ka samu sabani ba ko mu ko ta alqur'ani da hadisi sai waɗanda ya kasance ka tafiya su yi timanin hukunci cikin ƙwayar hadisi su yi suwa masu timanin hadisi masu timanin ƙur'ani su aka rubuta wata kasance suna koma fi zo in ta yi sunna sai a koma wani idan aka samu sabani yau hakan kullum abin da muka faɗi nan nan muna faɗin abin da mun fice to gaba mana maluma duk abin da ni faɗi wurin ga abin da ni gani na rubuce ban da kauli na wanda zan tsakowa da faɗi ban da fahimta ta abin da nake jibrin da ma kuma shi na da kuɗi in ta samu hamidu ala ya gyara in mun ka samu hamidu gyara muna da mu da kuna dawa gyara wani yana ba mu za ka da kai اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رب العالمين الله يا رب العالمين الله كتمكين الله كامل بصيره الله كبر امر بصيره abin da mu gane Allah ka ba mu iko aiki da abin da mu gane ba Allah ka gane shi mu shi rabbul Allah ka rashe mu da sunna Allah ka da sunna da mu Allah ka taimake mu da sunna Allah ka taimake sunna da mu Allah ka ba mu iko sanin sunna Allah ka sai da sunna da mu Allah ka sai da mu da sunna ya rabbul alamin Allah ka taimake sunna ka taimake mu biya sunna ka taimake mu taimaka mu sunna taimaki masu goyon bayan sunna taimaki masu rayar da sunna Allah ya karya mana kafirci a karya mana kafirai Allah ya karya mana masu son kai da sunna Allah duk bai son kai da sunna da yin wa na Allah ya karya shi Allah duk masu kiyayya da sunna da hadu sunna ko zuwa na Allah ka isan mu sunna da hadu gare su Allah ya karya mana su kai mana su ya masu rabon shi ya Allah shirye da su ya Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mu Allah ya gafarta mu malumu Allah ya gafarta mu yan Allah ya gafarta soye mu Allah ya gafarta mu dukkan da wasu mu yar bala mina Allah ya tsora mu Allah sanya wata farka ta ba mu ila ga niyya mu ta ba mu ila ga aiki mu ta ba mu ila ga kullu mu yar bala mina kullu mu ta fara ta da kitab bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din iya kana wa iya nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin